shugaba muhammadu buhari ya tabbatarwa al'ummar najeriya da ke haɗaɗɗiyar daular larabawa cewar gwamnatinsa ta yi gagarumar nasarar karya lago da gadon bayan ƙungiyar ta boko haram da yanzu ba ta da wani ɓangare na najeriya da take rike da shi sai dai sari kanuƙin da suke kaiwa jefi-jefi domin ci gaba da uzurawa jama'a a daidai lokacin da gwamnatinsa ya ce za ta ɗauki duk matakan da suka kamata domin tabbatar da cikin ɗan ƙaramin lokaci an tunkari tsagerun nan na yankin najeriya Niger Delta wanda suka kware ko shahara wurin fasa bututun mai da satar mai da kuma sace-sacen mutane da kuma aikata ta'addanci a yankin nan na Niger Delta domin tabbatar da cewa ba a ci gaba da uzurawa jama'an Najeriya daga kowane bangare ba. shugaban da yana waɗannan kalaman ne a daidai lokacin da yake tattaunawa da 'yan najeriya da ke daular ta larabawa inda yake cewar kowane lokaci daga yanzu za a ƙara jin yawan sunayen mutanen da suke fuskantar kalubale a badakala ko sace-sacen dukiyoyin najeriya da aka yi wanda daular larabawa nan ta bada tabbacin cewa za ta taimaka domin tabbatar da an kama barayin kuma an dawo da dukiyoyin gida najeriya ga malam garba shehu kakakin shugaban ƙasa muhammadu buhari da ƙarin bayani akan yadda ganawar da shugaban ƙasa ta kasance shugaban muhammadu buhari ya ce abin nan da aka fara ai yanzu an ga manya-manya suna faɗi ya ce to farawa mu aka yi abin da zai zo gaba ya fi na yanzu ya fi na baya yawa sannan ya yi bayani akan tattalin arziki da yadda ake dan matsar wahalhalu da ake fama da shi saboda fita da kuɗi daga najeriya wanda ya ce an fara yin sassauci sannan akwai maganganu da ya akan su kansu eh, harkar wutar lantarki da ake neman a kyautata domin a bunƙasa masana'antu a kawo masu zuba jari su zuba a Najeriya don a samu sana'a aiki yi ga su a 'yan Najeriya. Kamar maganar cin hanci da rashawa kusan ta ɗauke hankalin gwamnatin Muhammadu Buhari a duk inda ya ziyara ana fahimtar cewa shi ne kan gaba ajiyar abun da ke gawa 'yan Najeriya kuma suna sha'awa. To amma me ake ci game da samar wa 'yan ƙasa walwala ta fannin more rayuwar demokradiyyar nan ko canjin da suka zaɓa wa kansu a cikin Najeriya? To shi ai kasan baya ƙoron baki wajen yin bayani ga mutane cewa kaico ya zo a lokacin da tattalin arzikin Najeriya yake cikin mawuyaci. Ba a shekara ɗaya ba ko biyu nan da wuce an fi da man fetur ganga guda a dala ɗari da arba'in. A yau da muke magana nan dala ashirin da bakwai. farashinsa ya faɗi warwas a ƙasashen duniya kuɗi da gwamnati za ta samu ta yi wa jama'a aiki sun yi karanci amma shi abin da yake nunawa a'a wannan ma dama ce da ta samu domin na farko a je a kwato abin da aka kwashe wa jama'a don a zo a musu aiki da shi sannan na biyu a'a shin dogaro akan man fetur ɗinnan shi kaɗai wajen samun kuɗin shiga na gwamnati shi ma illa ce to matakai iri daban-daban ya yi bayanin su wanda aka fara ɗauka don a tabbatar cewa a gwamnati za ta iya tsayawa a kan kafarsa ta wa jama'a aiki da mannan babu mannan wata rana musamman wajen bunƙasa harkar noma wajen bunƙasa harkar wato ma'adinai da za a ci gaba da tono su. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da na yi da shi akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai haɗaɗɗiyar daular Larabawa kuma bayan ganawa da aka yi da jami'an wannan gwamnati kuma ya yi mu'amala da 'yan Najeriya domin sauraron bahasinsu da kuma bayyana musu matakan da Najeriya ke ɗauka domin gyaran ƙasa. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.